نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم godiya ta tabbata ubangijin talibai wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ashirin da tara ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da bakwai, wanda ya daidai da sha bakwai ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan matsalaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajimar road angwari kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na watan ramalana a cikin wannan masallaci mai albarka inda muka kwana a cikin suratu ali imran aya ta 38 ajiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kissan annabi zakariyahu alaihi salatu wassalam addu'an da yayi da kuma yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa masa saboda abin da ya gani daga Maryam alaihassalam mahaifiyar annabi Isa ɗan Maryam a lokacin da take budurwa tana ƙarƙashin kulawansa ya ajiye ta tana hidima ga masallaci yana ganin abincin da bai kamata a same shi a lokacin sanyi saboda abinci ne na lokacin bazara sai ya gan shi a wurinta a lokacin bazara abincin da ba a samunsa sai lokacin sanyi sai ya gansa a wurinta kaga kenan Allah yana nuna babu wani abin da ya gagare shi da ba zai iya yi ba to a shekarunsa sai ya ga ai yanzu dama ce ta samu gare sa ya roƙi falala a wurin Allah ya azurta shi da ɗa duk da ya tsufa shi ne ya roƙi Allah ya azurta shi da ɗa tsarkakakke zurriya masu albarka sannan ya jinjina wa Allah ya ce lallai Allah kai ne jin addu'a ne to za mu tashi a kan aya ta talatin da tara inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار الله سبحانه وتعالى سيصفا تامنا يندأ النبي زكريا alaihi salatu wassalam bayan ya yi jinjina ga Allah ya nuna lallai Allah mai jin addu'a ne wannan raddi ne ga mu'tazila saboda su a aƙidansu suna kore siffofin Allah suna tabbatar da sunayen Allah har ila yau raddi ne ga jahaniya su ba su yadda da sunan Allah ba balle su yadda da siffofin Allah raddi ne ga asha'ira da maturidiyya wanda suke tawili a siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala wasu su tabbatar wasu kuma su yi masu tawili Allah yana ji kuma yana amsa addu'an bayansa sai Allah maɗaukaki ya ce فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ملائكة يشيل انتا النبي زكريا عليه الصلاة والسلام الحالي ينا صلى أئند وجمع تاشيني المحراب سوء وانشا شريئر ba a kiransa masallaci a shari'ar mu ne ake kiransa ne masallaci shine almasjid A nasu ana kiran wurin bauta mihrab wajen da aka keɓanci ake bautan Allah to Allah subhanahu ta'ala ya ba da labarin cewa mala'ika ya shelanta wa annabi zakariya'u yana alhali yana sallah a cikin wurin bauta annallaha yubashshiruka wannan mala'ika sai yake gaya wa annabi mu. lallai Allah yana maka bishara bi yahya musaddiqan ga annabi yahya kaga anan surati ali imran amma a cikin surati maryam Allah ya ce fanada rabbahu nida'an khafiya ya kira ubangijinsa kira a ɓoye shine yana sallah cikin dare yana roƙon Allah a ɓoye akan cewa Allah ya azurta shi da saboda ya ce rabbi inni wa ana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shaiba. walam aqum bi du'aika rabbi shaqiya yace ya ubangiji wa hana al'azmu asusuwa na duk sun yi rauni washta'ala ar-ra'su shayba gashi na ya koma ya rine ya koma duk furfura alamar cewa ya tsufa akun bi ya ubangiji ban zama daga cikin taɓaɓɓu wajen roƙonka ba ya Allah ina roƙonka kaga kenan usulubi da ake so bawa ya nemi abu a wurin Allah shine ya yi fadanci zuwa ga Allah idan kana neman abu a wurin Allah ka nuna kai mabukaci ne da gaske kana bukatan abu a wurin Allah ka kururuta Allah ka yi masa fadanci ka kira sunayensa da siffofinsa maɗaukaka sannan ka gabatar da bukatanka Allah zai saurare ka kuma zai biya maka bukata annabi zakariya'u kaga ya nuna wa ubangiji shi mabukaci ne sai ce fa habli min ladunka waliyan ina roƙonka ka yi min kyauta daga gare ka wanda zai maye gurbi na bi ma'ana zai zama majibinci na bayan na bar duniya wanda zai gaje ni ya risu ni wa ya risu min ali yaqub ya gaje ni kuma ya gada daga gidan annabi yaqub annabi yaqub ai da ne gawa annabi ishaq annabi ishaq shi kuma ɗa ne gawa annabi ibrahim kaga ali yaqub annabi yaqub alayhi salatu wassalam kaga wa yake nufi gidan annabi yaqub shine annabi yusuf alayhi salatu wassalam saboda shine ya gaji babansa a cikinsu su goma sha biyu shine wanda Allah ya ba annabta to ina so ya gaji gidan ali yaqub ya zamana cewa shi ma annabin Allah ne kaga in za ka roƙi ɗa ka roƙi ɗa tsabtatacce nagartacce wanda yake zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu shi ne abinda annabi zakariya ɓoye shi ne Allah ya ce ya zakariya kaga anan a cikin suratu maryam Allah bai faɗi cewa mala'ika ba ne ya shelanta masa sai ya sai yi amfani da siyakin kamar Allah ne yake gaya masa cewa in anu bashiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya amma wannan na cikin ali imran sai ta fassara wancan ayar ta cikin suratu maryam akan cewa ai fanadatul malaika nan da Allah ce ya zakariya ai bi ma'ana malaika ne ya shelanta wa annabi zakariya ya ce inna nubashshiruka bi gulamin lallai mu muna bishara gare ka ga ɗa ismuhu yahya wannan ɗatan kafin ya zo duniya aka sa mai suna ismuhu yahya sunansa annabi yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya tun kafin zuwansa babu wani ɗa da ya taɓa kira aka taɓa kiransa da wannan suna ya hayan farko a duniya kaga wannan zaɓi ne Allah ya zaɓan masa kuma ya gaya masa ɗa namiji ne kuma yaron tun kafin ya zo duniya aka ce mai ga sunansa me yasa Allah ya sa mai suna taukidan ya tabbatar mai cewa babu makawa wannan ba za a yi ɗarinsa ba sai ya zo duniya kuma in zai zo duniya a ɗa namiji saboda ya ƙara samun yaƙini a alƙawalin Allah kamar yadda Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa an ce alƙihi fil ko fil a jefa shi a cikin teku ne to amma da Allah subhanahu ta riga ta tsorata yace inna raduhu ilayki waja'iluhu minal mursalin za mu dawo muke da shi don a ƙara tabbatar mata cewa wannan ɗa da muka ce ki sanya shi a cikin akwati kuma ki jefa shi a ruwa za mu dawo muke da shi kina zaune a gida kaga Allah ya ƙara mata yaƙini a kai to shi sa shi ma annabi zakariya'u Allah ya ƙara masa yaƙini kan cewa ɗan nan fa da za a haifa masa tun kafin ya zo duniya an riga an sa masa suna to wani ya yi tambaya a nan ya ce to tun da gashi a ƙur'ani Allah ya faɗi shuɗa ni ma in matana na da ciki zan iya cewa tafa'ulan na sa ɗan da ke cikin matata suna tun da ai ana kanin ana iya ganewa ɗa namiji ne ko ya mace sai a ce a'a duk da din da ake yi ai da yawa tsanin zai nuna ɗa namiji ne amma kuma an gama tara kayan namiji sai a zo a samu mace tsanin kuma yana iya nuna ya mace ce ta tarin kayan ya mace daga ƙarshe tun da kyamara ne ko yaro kuma yawo yake yi a ciki to ƙila a wajen da ya zo ɗaukan hoton sai aka nuna kaman ya mace ce kuma an gama ya gama sajuda ya mace ce sai kuma ya zo namiji sannan yana iya skanin ya ga guda ɗaya amma ɗayan ya ɓoye a gefensa ba a gan shi ba kyamarar bai gansa ba sai ta tsarin ɗaya da aka zo haihuwa kuma sai a samu biyu ana iya skanin ɗin guda biyu a gaba yadda cewa biyu ne kun yi saduda biyu ne saboda abin da kyamara ya hango kenan ya hasko in aka zo aiwa kuma samu uku kana yin haka duka ko to kaga anan ba za ka ce na sa masa suna ba sai ka ce in Allah ya sauki mata ta lafiya in namiji ne sunan ɗan kaza ne in mace ce sunan ɗan ƴar kaza ne kaga yanzu ka ba da option amma Allah shi kadai yake da iko yayi wannan saboda Allah ya tabbatarwa annabi zakariya cewa matarsa za ta dau ciki cikin dan farko kuma namiji kuma namijin ma annabin Allah tun kafin ya zo duniya annabin Allah kaga wannan yana nuna daraja Allah ce lam naj'al lahu min qablu sabiya wannan da can ba a taba samun dade shi ba me wannan sunan to amma gashi nan Allah ya ba shi suna Yahya sai malamai suke cewa meye dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari saboda a yi wa annabi zakariya bushara sai aka turo mai mala'ika sai suka ce to daga cikin abin da ke nuna alama da alaƙa mai ƙarfi tsakanin bawa da ubangiji shine ya kira Allah a ɓoye saboda shi Allah ya alamu sirra wa akhfa yana sane da abin da aka asarta shi da kuma abun da aka ɓoye shi a cikin zuciya kama wannan ne kai da sirri ba ba a ma bayyana ba amma Allah ya san me za ka yi tunani a kansa to babu wani abin da ya ɓoyu ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa sai ya turo masa mala'ika alhali yana tsaye yusalli fil mihrab yana sallah a wajen ibada Allah kuma ya gaya masa ta harshen mala’ika an Allah yi bashiru ka biya ya musallikan Allah yana maka bishara da ta ya haya wanda daban can ba taɓa samun ta’irinsa ba kuma Allah subhanahu wa ta’ala sai ya faɗi cewa wa’ata yi na hukuma sabiya tun yana yaro muka bashi hukunci na annabta wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya Allah kuma yace shi wannan dan Yahaya din nan mai biyayya ne ga iyayensa ashe kenan ɗa ba zai taɓa zama nagartacce ba sai ya zama mai biyayya ga iyaye in kuwa ɗa baya biyayya ga iyaye to ba nagartacce ba ne mutumin banza ne ko me zai yi in dai zai bakanta wa iyayensa rai mahaifinsa da mahaifiyarsa to wannan ɗa mutumin banza ne duk wanda zai yabe shi a duniya yaban banza ya yi masa saboda babu yabo da ya kai na babanka da mamanka a duniya bayan na Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda zai yabe ka a duniya in babanka da mamanka ba su yabe ka ba to duk yaban da ya maka a banza ne in ne ba sa jin daɗinka Allah ce ban sanya shi mai girman kai ba ashe kenan ɗa ba a san shi da nuna isa a gaban iyayensa ba ana so ya zama kaskantacce a gaban babansa da mamansa ya kankan da kai ya zama mai faranta musu rai sa'annan kuma wanda idan yana magana muryarsa yana sassauta murya a gaban iyayensa baya musu murya har sai ma in sun tambaye shi daga muryarka ba ma jin maganarka to duk da ba haka ba to wannan ba da gartace bane shi za Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabin walidaini ihsana ubangiji ya hukunta shar'an wa dinan wa amran a shari'a da addini na musulunci da doka daga Allah nan shine qada anan shar'an wa dinan wa amran la qadran wala kaunan wala azalan saboda haka wannan hukuncin da Allah ya yi na shari'a ne a nan Allah ta'budu illa iyahu kada ka kuskura ka bautata wa kowa sai Allah shi kadai sai ce wadil walidaini ihsana iyayenka guda biyu ka kyautata musu imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma idan manyantan ɗaya daga cikin su ya riske ka kana da girma babanka ko mamanka ko dukkan su biyu shine Allah ce auki lahuma ko dukkan su biyu sun kunyanta ka zo ka tadda su sai Allah ce fala taqul lahuma uffin idan kana magana da su kada ka ce kash babanka na magana ka ce kash kaga faɗin kash alama ce ta saban Allah babanka na magana ka ce kai baba why to ka saba wa Allah kuma ka saba wa iyayenka sai Allah ya ce wala tanharhuma haka kuma kada ka daka musu tsawa idan kana magana da su sai ce wa kullahuma qawlan karima kai musu magana ta karamci ta nuna girma cewa lallai babanka babban mutum ne amma duk wani babban mutum a doron ƙasa idan ka zo gaban shi ka sassauta murya amma a gaban babanka da mamanka ba ka iya sassauta murya ka zama banza da wofi saboda duk duniya ba ka da wanda suka kai babanka da mamanka ko sarkin garinku ne ko gwamnan garinku ne kai ko shugaban ƙasan garinku ne ƙasanku bai kai babanka da mamanka daraja a wurinka ba kuma ko da malami ne duk malamtansa duk tsoron allansa da ya bayyana bai kai babanka da mamanka ba saboda ka in kana gabansu ka sassauta muryarka saboda doka ne daga Allah abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya kasance idan ya zo gabar babarsa in yana magana sai ya sassauta murya saboda tsoron kada muryarsa ta zama sama da mahaifiyarsa sai ta ce mai irfa sautaka ya aba huraira hatta asma'at ka daga ka har sai na ji me kake faɗi yana kankan da muryarsa yana sassauta muryarsa kada ya daga muryarsa sama da nata idan ya zo gabanta sai ce rahimakillahu ya umma kama rabbaitini saghira Allah ya tausaya miki ya ce babata yanda kika min tarbiya ina yaro dan karami idan ya faɗi haka in ta kalle shi sai ta ce rahimakallahu ya aba huraira kama barartani kabira Allah ya tausaya maka ya aba huraira kamar yanda ka yi min biyayya bayan ka girma to kaga wannan yana nuna maka darajar wa iyaye to amma a yau za ka ga abin takaici 'ya'ya maza har da mata idan suna gaban iyayensu ba sa ganin su da wata kima mata suna ɗaukan iyayensu mata tamkar tsawaye kawai saboda haka za ka yi magana da mamanta yadda take magana da kawanta ba ta kallon wannan girman da Allah ya ce a ba iyaye idan kin zo gabar babarki ki sani cewa babarki mahaifiyarki ce ba kawarki ba ce saboda haka akwai ki yi kontrolin ɗin bakinki ba kowace magana za ki iya gaya wa babarki ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lahari akan annabi yahaya alaihi salatu wassalam shine wannan aya Allah ya yace musaddiqan bi kalimatin min Allah yana ne gaskata kalma daga Allah subhanahu Shi shine annabi Isa ɗan Maryam kamar yadda imamu al ya rawaito daga malaminsa Abdullahi ɗan Abbas haka hassan al-basri ma ya faɗi haka katada bin da'ama as-saddusi haka ikrama haka mujahid bin jabar haka abu sha'za haka imamu siddi haka imamu ar-rabi'u bin anas da imamu dhahab suka ce musaddiqan bi kalimatin min Allah ai bi Isa bin Maryam haka ibn Abi Hatim ya nakalto a tafsirin sa ga wannan aya haka kuma imamu ibn kathir ma ya rawaito haka kuma imamu qurtubi da kuma imamu ibn jarir al-tabari a karkashin wannan aya sai yace wa sayyidan shugaba annabi yahya shugaba ne a cikin mutanansa haka Abul aliya da ar-rabi'u bin anas da imamu qatada bin da'ama as-saddusi da sa'id bin jubairin da waninsu suka ce abinda ake nufi da azayyid a nan ai alhakim shugaba ne annabi mai hikima imamu sufiyan sauri da imamu bahak dukkansu daga abdullahi dan abbasin suka ce asayin da allah ya nufi a nan shine alhakimu taqi wato annabi ne mai hikima mai tsoron Allah haka sa'idu bin musayyab ya fassara wannan kalma as-sayyid yace al-faqih al-alim shine malami masani wanda ya fahimci addini afiya yace as-sayyid في الخلق ودينه أي في خلقه ودينه أنا نفهم شغاني أدبي أنسى haka ma a addininsa haka ma ikrama ya ce huwan ladila ya gluguhu al idan an ce a sayid ana nufin wanda fushi baya daukansa ya yi hukunci yana iya kontrolin ɗin fushinsa haka ibn zaid ya ce "Huwar sharif abinda ake nufi da asayid a wannan aya ana nufin mai daraja maɗaukaki haka mujahid ya ce huwal karimu alallahi azza wa jal mutum ne mai karamci a wurin Allah bi ma'ana yana da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hasuran haka kuma wannan annabi yahya da Allah subhanahu wataala ya ba shi labarin cewa za a haifa masa hasuran bi ma'ana katangagge ne ba mazinaci ba Allah ya kare shi daga zina da aikata albasha shine imamu ibnu kasir yake cewa ai ma'asumun 'anil fahishati wal qadhurat hasuran da ake nufi anan wanda Allah ya katange shi daga alfasha da kazanta wato shi ba ɗan kwalta ba ne ba ana nufin wato wanda aka yi masa fiɗiya ba yi da mata ba ba ana nufin wanda aka yi masa wato dangaka ba ba ana nufin wanda Allah ya kare shi daga faɗawa alfasha annabin Allah ai ya fi kowa nagartuwa to ba zai yiwu a ce annabin Allah ya yi irin ayyuka na alfasha makamancin haka ba shi ya sa a cikin addu'ansa da ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan ba ai zurriya ya ce Allah ka yi min kyauta na zurriya tsarkakakkiya to daga cikin tsarkaka shine a bashi ɗa wanda yake haihuwa saboda wasu suna cewa ai annabi ya haya bakarare ne bai haihu ba saboda wannan aya ba abin da ake nufi ba kenan ai shi kashe shi aka yi bai kai da yin aure ba aka kashe shi to shi ne kaga bai taɓa haihuwa ba amma ba wai don baya haihuwa ba kashe shi aka yi a wanda mutanensa suka kashe shi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a wannan gaba sai ya ce wa min as-salihin kuma annabi ne daga cikin nagartattun bayin Allah annabawa saboda ba za ka ce wa nabiyan min as-salihin annabi ne daga cikin salihai ba a an ka ce salihai ka rage mai daraja saboda annabi dole yana cikin rank din annabawa saboda dukkan su zaɓaɓɓu ne daga Allah kamar yadda annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ce rabbi kadi ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith sai ce ne fatirar samawati wal ard sai ce anta waliyyi fi dunya wal akhirah sai ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka kashe ni ina musulmi ne ni wuya zuwa gare ka kuma ka riskar da ni zuwa ga salihai anan yana nufin al'anbiya su ne su ɗaya annabawa saboda haka wa nabiyyan min as-salihin kuma annabi ne cikin nagartattun annabawan Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake nufi da wannan aya a wannan gaba kenan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya mai bishara ta biyu bishara ta farko an ce inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya kaga bishara ta farko kenan amma bishara zaka haifi da sunansa yahya ɗaya kenan na biyu sai ya ce wa nabiyan bin salihin kaga bishara ta biyu kasantuwar ɗanka yahaya wanda ba taɓa samun wannan ɗane wannan sunan ba to gashi nan na biyu ma annabin Allah ne kuma abin da ya sa aka kira sa ya saboda imani da ya yi da Allah subhanahu wa ta'ala shi sa aka kira shi da wannan suna Ali da suna Yahaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da wannan labari saboda ya ƙarfafa al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka Allah yake yi wa bayansa nagartattu. Annabi Zakariya mu duk da ya tsufa kuma matarsa tsohuwa akir ba ta haihuwa, makarariya amma duk da haka saboda yaƙinin da yake da shi a wurin Allah sai ya ce Allah ka min kyautan ɗa saboda Allah ne ke yin kyauta sai ya roƙi Allah kuma Allah ya ba shi ɗa kaga nan duk tsufan matarka idan ka roƙi Allah Allah zai iya maka abin da ya yi wa annabi zakariya shi ne abin da ake so ka gane misali mutum ya kai shekara 60 bai taba haihuwa ba matar shi ma bata taba haihuwa ba kaga wannan ai gangara yake ko a hakan zaka iya roƙon Allah ya baka kuma zai iya baka mudda Allah ya kasa mutane gida hudu shine lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur kaga na biyu kenan aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ko ya cakuɗa maka maza da mata kaga na nawa uku kenan sai ce wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah yana sanya wanda ya ga dama ya zama bakarare shine kaga guda nawa hudu kaga ya idaya mutane gida hudu to idan ka ga dama ka roƙi Allah ya azurta ka da ɗa kai laifi ba annabi zakariya gashi ya tsufa kuma ya roki Allah kuma sai Allah ya bashi kenan bai rubuta masa shi ba karare bane ya rubuta masa mai haihuwa ne saboda Allah ce wala arsal na rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa tabbas mun aiko manzanni gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce waja'alna lahum azwajan wa'annan annabawan da muka aiko su gabaninka mun sanya musu mata bi ma'ana suna aure sai ce wa zurriya kuma mun sanya musu zurriya tsatso ya fito daga gare su to Allah ya sanya annabi zakariya yana daga cikin wa'annan annabawa da Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu zurriya amma annabi yahya alaihi salatu wassalam Allah bai sanya masa wato zurriya ba Shi ne wa yaj'alu man a aqima Allah yana sanya wanda shi ya ga dama ya zama bai haihu ba to kaga shi bai haihu ba saboda ba wai dan Allah bai bashi dan ba a'a Allah ya rubuta masa kashe shi aka yi kafin yi aure balle ya haihu saboda haka kaga anan shi ya zama ba yi da ɗa amma kaga addu'an babansa annabi zakariya Allah ya karɓa shi ne kashe shi ba ya ba shi da tunda kuma yace yarithu ni wa yarithu min ali yaqub ina so wannan ɗa ya gaje ni kaga annabi ne nima sannan ya gada daga cikin tsatsan annabi yaqub sai kuma Allah ya karɓa. da ya ce Allah ya sanya shi mai haihuwa Duk ƙila da Allah ya masa jinkiri ya haihu sa'annan kafin a kashe shi to amma annabi zakariya bai roki wannan ba kawai ne ya ce ya zama ya gaje ni shi ma ya samu annabta a kenan kaga annabawa suna son zuriyarsu su zama ne sun gaje su haka kai ma malami ka yi burin a ce zuriyarka su gaje ka akan wannan aiki na malanta saboda duk duniya babu abin da ya kai shi babu dukiya babu mulki babu kaza da ya kai shi wannan daraja a wurin Allah sai dai Allah kuma na zaɓen wanda ya ga dama ya ba shi wannan to idan kai nufin wannan Allah subhanahu ta'ala zai azarta ka da shi shi sa Allah ya yabe shi sai ce qala rabbi ja'alli sai ce qala rabbi anna yakunu li gulamun ya ubangiji ta ina zan iya samun ɗa wa kadi balagani alkibaru manyanta ya riga ya riske ni wa mar'ati aqirun kuma matata bakarariya ce bata haihuwa qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha sai mala'ika wanda ya shelanta masa yace masa haka Allah yake aiwatar da abin da ya ga dama shine idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya hukunta abu zai ce wa wannan abin kasance sai abin ya kasance kanin daman Allah saboda haka Allah ya turo mala'ika kuma mala'ika yana gayawa wannan annabin cewa zafa matakka za ta aiki kaga yana mamaki kamar yadda ya faru ga annabi Ibrahim da matarsa Sara kaga ai ita abin da ta yi mamakin da ta yi da aka ce mata za ta haihu sai ta mari kumatinta fasakkat wajahaha wa qalat ajuzun aqim ta mari kumatinta na mamaki yanzu ni fa tsohuwa ce bakarariya kuma zan haihu kaga al'amari ne na Allah kaga anan yana nuna maka kudura na Allah subhanahu wa ta'ala iko na Allah in yi nufin abu ko da kana tunanin ba zai yi ba to babu wani abin da ba zai yi ba a wurin Allah a wurin Allah komai mai yiwuwa ne amma a wurin ɗan adam ba komai ba ne zai yiwu Allah yana nuna mana don mu tabbatar da cewa ababai masu yiwuwa ne a wurin Allah komai Allah zai iya yi amma ɗan adam ba komai yake iya yi ba to wannan yana nuna mana kudura da irada kaunan wa kadaran wa azalan wa shar'an wa dinan wa amran lillahi azza wa jal yana nuna maka babu wani abin da ya gagara Allah subhanahu wa ta'ala aiwatar da shi dangane da bayansa waye halice mu Allah to saboda haka in dai akan mu ne komai mai yuwa ne a wurin Allah ka zama kai shekara tamanin. ko ta kai shekara saba'in kaga ba ta al'ada saboda ka tun da ba ta al'ada kaga ta ina za ta haihu to amma Allah yana so ya nuna cewa ko da mace ba ta al'ada in ya ga dama zai sa ta haihu ganin daman Allah ne sannan kuma ya nuna ta namiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa dalilin da zai iya sa a samu kyamace ko ta namiji ta hannunsa saboda shi Allah subhanahu wataala ya sa ko shekara dubu zai yi a duniya in dai yana da lafiya to za a iya samun ɗa ta dalilinsa haka ita ma ya mace wannan kuma kudura ce ta Allah subhanahu wataala akwai fikihu mai zurfi a wannan ɗan aka samu maryam ta haifuwa ɗa ko ɗa wanda ba ne ba uba sannan kuma a cikin ƙasan ga annabi zakariya Allah ya bashi ne ta dalilin abin da ya gani ga maryam sai Allah ya bashi ɗa yahaya alaihi salatu wassalam shi ma ba a taɓa samun ɗa irinsa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kuma ya sa ya zama annabi tun yana ƙarami Allah ce muka bashi hukunci muka bashi hukunci wannan yana nuna darajar wa'annan annabawa in akwai tambaya to a gaban nan ya kamata mu tsaya mu karanta tambaya mu amsa kuma babu za mu daura a cikin gaba babu to muna da sauran minti tara saboda haka za mu ci gaba da karatunmu malam ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala rabbi ja'alli aya annabi zakariya yanzu yana so ya ƙara samun natsuwa a wurin Allah sai Allah ne ya gaya mai cewa za a zai haihu kuma mala'ika zai masa bishara sai ce to ya ubangiji ina so a samun alama aya a nan bi ma'ana alama zan iya gane cewa matana ta yi ciki inda tsohuwa ce kuma ba ta haihuwa ya za in san cewa ta yi ciki tunda a lokacin ba asibiti balle a je a yi scanning ko balle a zo a yi blood test balle a zo a yi abin nan a ce oke wannan alama ce ta yi ciki kaga in alamar ta yi ciki sai wasu alamomi sun bayyana gare ta to annabi zakariya ku yake roƙon Allah ya sanya masa wata alama qala ayatuka alla tukalliman an-nasa thalathata ayyamin illa ramza Allah ya ce wannan harshen wannan mala'ikar ya ce Allah ya ce in gaya maka ayatuka kalamominka da za ka iya gane cewa matarka ta yi ciki Allah tukalliman nasa da ayyami. in ɗaya ta yi ciki kwana uku ba za ka iya magana ba in ta zo ka shi kana so ka yi magana Allah zai rike magana ba za ka iya magana illa ramza sai dai ka yi magana irin ta kuma ne ishara sai dai mutane ka yi haka amma ba za ka iya magana ba ko ka yi yunkurin ka yi magana magana ba za ta iya fitowa ba Allah ya rike magana shine salatata layalin sawiya kaga anan Allah ya bashi alama da zai iya gane cewa matarsa ta yi ciki in ya ga haka sai Allah ce wazkur rabbaka kathiran ka ambaci ubangijinka mai yawa wasabbih bil ashi kuma kayi tasbihi da maraice wal ibkar da kuma safiya bi ma'ana safiya da maraice ka dinga ambatan Allah shine ayatuka Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya alamar ka ba za ka iya magana kwana uku ba kuma sai gashi nan kwanaki yana zuwa matarsa ta yi ciki sai annabi zakariya'u ya kasa magana yana so ya magana ba zai iya magana ba sai dai ya maka ishara irin ta kura abin da ke to shi ne ya dinga musu ishara akan cewa ne ku ambaci ubangijinku mai yawa inda Allah kuma ka yi tasbihi safiya da maraice wannan ya nuna alama ce ta godiya cewa Allah subhanahu ta'ala ya karɓa masa burinsa ya cika masa burinsa sa'annan kuma ya azurta shi da ɗa saboda matarsa ta yi ciki to yanzu tun da ta yi ciki waye kamata ya yi wa godiya Allah saboda wa ke badawa Allah wa ke hanawa Allah kuma daga cikin alama ta godiya shine yawan tasbihi na na aishatu radiyallahu ta'ala anha take bada labari cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya al-layl hatta tawarramat qadama manzo Allah yana tsayuwan dare har sai da kafafuwansa suka kukkumbura sun tuntun sai nana Aisha ta ce masa ya ma'aikin Allah me yasa kake wahalar da kanka haka har kafafuwanka na kukkumbura haka bayan an riga an gafarta maka zunubin ka da kai a baya wanda za ka yi gaba Allah ya ce ya yafe maka in ma kana yi sai manzon Allah ya kalle ta ya ce ya Aisha afala akuna abdan shakura ashe ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan zama bawa mai yawan godiya ba ashe kenan godiya ga Allah shine alama ta tasbihi da yawa ka ambaci Allah da yawa safiya da maraice shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ana karanta baqiyatus salihat shine azkar din da zaka yi bayan sallan asbahi da kuma azkar din da zaka yi bayan sallan la'asar ga waɗanda suka ɗauki awwalun nahar kenan wanda kuma suka ɗauke shi akhirun nahar shine bayan sallan magariba sai ka yi azkar ɗinka bayan sallan magariba amma in ka yi bayan la'asar to ba za ka yi shi bayan magarba ba ya rigawa wadatar shi ne ka ɗauki awwalun nahar kenan wanda suka ɗauki afirun nahar shi ne bayan sallan magarba to in ka yi in ba ka yi bayan la'asar ba to za ka yi ta bayan magarba kaga ka kula da wannan zikiri kenan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wadkur rabbaka ambaci ubangijinka kasiran mai yawa wa kuma kayi tasbihi bil ashi wal ibka shi kuma tasbihi ya rabu kashi biyu akwai at-tasbihu bi lisan al-hal akwai kuma at-tasbihu bi lisan al-maqal tasbihu bi lisan al-hal shine duk halin da ka sami kanka ka dinga godewa Allah to wannan komai na yin tasbihi wannan mic din na yi wannan tantarin na yi hularka na yi kudinka na yi wayanka na yi kyamara na yi komai a doron ƙasa yana yi shine Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum Allah ce babu wani abu a doron ƙasa face suna yi wa Allah tasbihi sai dai ni da kai ba mu san yadda suke tasbihi ba inji Allah kaga hatta ka na yi ba shi sa manzala Allah ya ce lokacin da ka sa sabon riga ka ce maka tubli wa yi Allah ta'ala ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan kaga wa ish hamidan ai yana tasbihi kenan kayi rayuwa a jikin wanda ya sa ka kana mai godiya ga Allah kaga tasbihi kenan ko kuma ka mutu kana kayi shahada kaga wannan yana nuna maka wannan tasbihu bilisanil hal kenan kowa na yi sai suka ce akwai kuma at-tasbihu lisanil maqal akwai kuma tasbihi da harshen furuci wannan babu mai yin sa sai musulmi mumini shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim shine hadisin karshe da Imam al-Bukhari ya kulle sahih al-Bukhari da shi kalimatani khafifatani ala lisan manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam kalmomi guda biyu masu sauki ga harasa saqilatani fil mizan amma suna da nauyi a ma'auni a wurin Allah sai ce habibatani ila rahman Allah mai rahama yana matukar kaunan wa'annan kalmomi ya ji bawansa na sai ce ne subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi alazim tsarki ya tabbata ga Allah kuma dukkan godiya ya tabbata ga Allah kuma tsarki ya tabbata ga Allah mafi girma wa'annan kalmomi Allah yana kansu bawa ya ci gaba da yi ana ganewa to kaga anan idan mutum ya yi su Allah subhanahu wa ta'ala ya karba masa saboda yanayin lokaci a wannan gaba ya kamata mu dasa aya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu sai mu daura akan aya ta 42 inda Allah subhanahu wataala yake canza faifai ya dawo kan Maryam alaihi salatu wassalam bayan ya gama ba mu kissan labarin Annabi Zakariya da gidansa shine Annabi Yahya alaihi salatu wassalam anan zamu da aya abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana